ko tufa ko jari yi sana'a ko ƴaƴanka aka ce abin da yake wajibi a kanka wannan lokacin ka biya mata bukatar ta wannan lokacin ko ƴaƴanta abinci ya wadata tufa ta wadata ba da tabbiyo ba da barna ba sa'annan in so take ta sana'a a kawo kuɗi a bata dan ta sana'a a cikin gida ko ko yadda yake bai sa bai saba wa shari'ar musulunci ba sa'annan bayan haka za ka yi kyauta za ka yi sadaka ka yi sai ka je ka yi amma suna matukan bukata ka san tsallake su ka je ka yi malam Musa aka ce matar da Allah wabda biman ta'udu aka ce ka fara da wanda kake daukar nauyin sa wanda kake daukar nauyin sa a wata ruwaya ummu kace da da matarka da ƴaƴanka da mahaifiyarka da wane ne da menene sai a wadata su a faranta musu rai a bar su ji daɗi sa'an nan kuma makota sa'an nan sauran yan jama'a sa'an nan dukkan ayyukan alkhairi ka je ka yi amma matukan mata kana bukata abinda za ta ci za ta biya bukata tifa ko ƴaƴa ko magunguna abinda ke wajibi lokacin ka biya musu wa'annan bukatu in ka tsallake su ka je kai dan a gani bayyatal mala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayate Allah ya ki muka bu uku da kaza kaza kaza kaza wa ibaatil mali da tozartar da dukiya da halakar da zuciya da farnatar da dukiya ma'ana duk abin da yake wajibi a kanka kai da kuɗi ba kai ba ka dai kai mustahabi ko sun ko makaruhi ka barnatar da dukiya قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن ابيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعول وخير الصدقه عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله وعن وهيب قال أخبرنا هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا an karbo daga hakimi dan hizamin Allah ya tara masa yadda yake daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake al yadul ulya khairun min al yad sufla wabda biman ta'ulu ai hannun da ke miƙawa Shi ne ya fi alheri da hannun da ke karba ma'ana da'iman shari'a musulunci ba ta yabon bara ko roko sai in bukatar haka ta kama da'iman shari'a musulunci tana horo ne tana kwaitarwa ne a rinka ciyarwa a rinka bayarwa ba ta goyon bayan bara ko roko sai in bukatar haka ta kama duk wanda bukatar haka ta kama a shi ne aka ce ya halatta amma in ba bukatar haka ya kama ba ba ta kama ba ba inda shari'a yake goyon take goyon bayan roko ko bara sai manzo Allah ce duk wanda yake roƙon mutane dukiya saboda ya tara dukiya ba dan bukatar buka a biya bukatu ba don a tara dukiya manzo Allah ce za ka zo ranar tashin kiyama huskar kamere ko lokuba ba nama khairun min al-yadi sufla wabda biman Olu ga ka'ida ga shari'a da manzon Allah ya kafa mana nan yace wabda biman Olu. shari'ar musulunci tace mai bayarwa da'iman yana da fadala yana yana yana yin abin da Allah ke so mai roko Allah baya so Allah baya so roko da bara sai in bukatar haka ta kama ya halatta kenan a shar'anci kai shari'ar musulunci kuma doka ta biyu tace wabda biman Olu", wabda filu amrin ko ina ma'ana wabda ka fara biman ta'ulu da wanda kake daukan nauyinsa matarka ƴaƴanka uwarka menene da menene da su za ka fara in ka samu wadata su ne ya kamata ya wajaba su fara gani kafin abokannanka kafin duniya kafin gidan rediyo kafin gidan jaridu kafin gidan talabijin baki daya sai ka wadatar da su amma hajjar zamana matarka tana bukata ka hana ta kai kuma zaman ka take yi kai ne farin wata a idanta kai ne samun ka samun ta ta fi son ka samu arziki fiye da kowa sa'annan sai ka samu arziki a hankalci da Allah ka ce kai ba za ka wadata ta ba a hankalci ne a ne matsayinka a cikin hankali ma kafin a ji shari'a ka saba ma dokan shari'ar musulunci don shari'ar musulunci manzo Allah ya ce wabda bi man wa khairu sadaqati ma kana an zahar ginan aw an zahar ginan yace fiyayye sadaka shine wanda aka bayar bayan an wadata sai kai ma ka ba ka bayar kada ka je kana bayarwa kuma ka zo ka ce da na sani ban bayar ba duk aikin alkhairin da kai ka zo ka ce da na sani bai ba ka rusa aiki wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wanda duk ya nemi kame kansa Allah zai kama masa kansa Allah zai kiyaye shi Allah zai wadatar da shi wa man yastaghni yughnihi Allah wanda kuma zai wadatu Allah zai zai nemi wadata Allah zai wadatar da shi ma'ana har abada ba a yabon bara a cikin shari'a musulunci ko goyon bayan bara ko koroko sai in bukatar haka ta kama wa an haibin yace an karbo daga Abu Hurairah kaman haka قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ها وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلى والعليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة an karbo to wannan imam bukhari ya hada hadisai biyu a cikin a cikin siyaki daya shine ce ha wa hawwala sanad bayan ya karbo daga ayyuba daga nafi'u zamu ka sanadin yadda ya faru haddathana abu nu'man kana haddathana hammad ibn zaid an ayyuba an nafi'i ko ayyuba sakhiyani ina tsammani an ayyub an nafi'i sa'annan an ibn umar radiyallahu anhu ma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'annan imam al-bukhari kan sai ce wa haddathana abdullah ibn maslama al-ka'bi al-maliki ke amma dake daga imam malik ma'ana wannan sanadai ne sanadai da guda biyu an nafi ma'ana nan almajirin shehun imamu shehun nafi almajirin nafi una imamu malik can kuma wa ayyuba saftani to da haka za zaka iya gane sanadi ashe ayyuba suna cikin tabakan imamu malik ko ko almajiran nafi'u ne an abdullah bin umar daga abdullah dan umar duk hadisi ne ɗaya aka rawaito su daga abdullah dan umar amma wancan ga hanyar da aka rawaito daga nafi'u wannan ga hanyar da aka rawaito daga nafi'u sa'annan wannan sabaka duk baki ɗaya ayyuba sakhtiyani ne su wane ne cikin almajiran zuhuri ko nafi'u baki ɗaya aka taimaka maka imamu malik duk wanda imamu malik ya rawaito hadisi a wurinsa ba za a binciki wannan mutumin ajili ne ko ya cancanta ba me yasa aka ce saboda imamu malik ya amince da anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa huwa ala al-minbari halin kasancewarsa yana kan minbari wa zakara sadaqata sai manzo Allah ya ambaci abubuwa guda uku ba da sadaka Wata ta'affu da kamewa mutum kada ka sake duk da bukata ta kama ka kamar kowa ya sani yace ka kame kanka in kana yin haka Allah zai zo ya sa ka zama mai ka zama mai kamewa Allah zai wadatar da kai barin mutane wal mas'alata da roko ko bara ya tambaci wa'annan guda uku sai manzo Allah ce al yadul ulya khairun min al yadis sufla amma dai yadda al'amarin ke kasancewa hannun da ke mikawa ya fi hannun da ke karba fal yadul ulya hiya al hannun da ke sama ne hannun da ke ciyarwa wa sufla hiya sa'ila hannun da ke kuma sufla kasa shine hannun da ke roƙo ko ke karba babu المنان bima a'ta babin da ke bayanin zargin wanda yake gori bayan ya ba da sadaka ko kyauta ko wani aikin alheri لقوله تعالى saboda fadar Allah madaukakin sarki allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah waɗanda suke ciyar da dukiyarsu saboda Allah a cikin ta da addinin Allah ka ba da zakka waɗannan dangogi guda ga mutane guda takwas da Allah ya faɗa ko ka gina masallaci ko makaranta ko a taimakawa wa mutane waɗanda ba su da kaza ko kai musu titi ko kai musu famfo ko kai musu wurin shan ruwa duk baki da inda musulmai suke kai musu aikin alheri Allah zai saka maka da alheri alheri ya ji wannan ɗimbin dukiya da kake tarawa sai ka tara dukiyar har ka zo ka mutu da za a yi misali tun ran da ka fara tara dukiyar nan abin da kake cikin dukiyar nan ko kaza bai kai ɗaya bisa goma na abin da ka tara amma duk wa'annan dukiyar za a je a yi ma hisabi sanin kowa ne cewa akwai unguwannin da ruwa bai wadace su ba akwai wanda yake fada yace a yan kaba ruwa yana da wahala mutum zai waye gari ba shi da naira ɗaya da zai sayo ruwa akwai mawadata a yan kaba ka ciyar da ko miliyan ne ka yalwata wa musulmi su sha ruwa uwa ya sha ruwa ya sallah ya salati Allah zai baka lada rabon rabonka da zaka je ka samu lafiya ya fin maka abin da zaka bari a tuzo suna ci su je su sai motoci sa'annan suna faci sa'annan ka je kai kana kwanci ana maka hisabi ba ƴan uwanka bane musulmai dan kai ka cika gidanka da ruwa kana sha akwai iman zan Allah ce ba mumini bane wanda duk zai kwana da koki makocinsa yana kwana da yunwa kuma ya san da haka duk unguwannin da suke da karancin ruwa an sani in aka ce maka karancin ruwa to shi ke da matsar duk sa'an da waje Allah kula wa وخير كل شيء من min يكون ma'ana duk abin da za ka rasa za ka iya yin hakuri da shi kaɗan ban da iska ma'ana tsarin rayuwa iska da ruwa da abinci kowa ya san muhimmancin ruwa duk ran da sa'an da aka ce ba za ka saba sanin muhimmancin ruwa ba sai ka zo yin alwala ko za ka zo kai aka ce rika ta dauki ruwa awa daya sai ka ji kunci amma ana sake ruwa sai ka tawa sanin shi ba san kimarsa ba to duk sa'an da aka ɗauke ma ruwa awa daya awa biyu ko uku hudu za ka ji ba daɗi to akwai wa'anda su kullum haka kuma musulmai ne kuma suna sallah suna salati da Allah ma wadatan unguwa ba waye zai ja hankalin su man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifu abu kaɗan za ka aika in ka ɗaya dubu mai tan dubu ɗari uku rabin miliyan miliyan ka je unguwa in aka je aka yi wa mutane ruwa aka bude musu rijiya aka suna shan ruwa musulmai ne har arna su sha mana menene su shiga albarkacin musulmai su sha manzo Allah ya ce tara sahabban yana ba su labari yace wata rana wata ya cikin shakalolin bani Isra'ila ma'ana wata taruwa tana tafiya sai ta ji ruwa sai ta garijiya sai ta shiga cikin rijiya ta sha sai ta fito tana fitowa sai ta ga kariya ko kare na cin kasa saboda tsananin ciki sai ta tausaya ma wannan kare fa ba dan adam ba kare take lallai la kad bi hadihi ma ba min al jihad ma balaga bi take lallai wannan yana jin abin da da nake ji cikin ruwa sai ta tausaya ma wannan karen ko kariya din sai ta sake komawa cikin ta dauki safarta ko takalminta ko menene ta debo ruwa ta zo ta shayar da wannan kare manzon Allah da harkinsa mai tsarki yake faga غفر الله abin da kai kenan manzo Allah ce man la yarham la yarham irhamu man fil ardi yarhamkum man fis duk inda aka san akwai kamfan ruwa akwai wahala ruwa kana da dukiya sai ka je ka yalwata musu ruwa shi kenan sai Allah ya karbi aikin sai Allah ya maka gafara ba sani ba ka ce kai Allah ya kai ladan iyayenka Allah ya haskaka kabarin sai ga suna ta zama dan farin kenan sai ga Allah ya haskaka Allah ya kai ladan a gare su amma kana kallo sai kana da ruwa sama da kasa ƴan uwanka suna kwana kishi ba ruwa Manza Allah ce mu'mini man yabitu shab'ana nan wa jaruhu bi janbihi ji'ar yace ba mumini bane ba ba mumini bane wannan da zai ci abinci su koshi da wadata a gida sa yana kwana yunwa kuma yana sane da haka allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah duk inda kake kowane ne kai sai da aka ciyar kai ka samu azaba duk abin da kake kowane ne kai sai da aka yi sa'an nan kai ma ka zo kai bara muna zo masallacin na ai shekara na kullum muna fama da yoyon ruwa ko muka zo ciki muna karatu sai na Umar yace a gyara masallatai a rufe masallatai kan ruwa ya zo ya bata mutane daga nan aka tashi wani bawan Allah yake ya dauki nauyin a rufe a je a duba ko nawa ne zai shi kenan aka je a gyara saman masallaci Allah ya yi mana wannan abin da ake ciki kai ma me zai hana ka duba wannan masallaci na bayan yana da muhimmanci a wurin jama'a kowace shekara al'umma za ta zo ta ko ina ma'ana cibiya ce ta karatu ta ilimi ta ibada mutane za su cikin azumi su yi itikafi wanda maza da mata za su yi itikafi mutane kowace shekara za su zo da daga ko ina su yi karatu jama'a su zo masallaci su sallah su su yi karatu amma ka ga wurin makewayin mutane cikin azumi ana itikafi wahalar ruwa Allah ka san wahalhalun da ake yi akwai wanda zai iya daukar nauyi har abada nauyin ruwa da zai a zo a haka rijiya mana a zo a yi rami a kasa a yi sama a cika ruwa a dai a raga sai ko babban da aka tara masallacin nan ba makaranta ba ta ba ta ko fitila duk abin da kaga an yi wani ne na a cikin masu alkhairi yake ga kuɗi a yi ko ko ɗan ko babban da ake tara cikin juma'a su a ɗauka a je a sauruwa sai wani bawan Allah da Allah ya karrama shi wannan shugaban da ke wurin kwana kwana da kai na naji a cikin azumi nake gashi nan inda ake san ruwa baya wadata yace malam ku daina san ruwa duk sa'an da ake bukata ku zo kwana kwana ku fada zan aika muku ruwa yace ya ɗauki haka kuma dan boko ne ma'aikacin gwamnati ne amma duk sa'an da kake so ka taimaka ma addinin ka ba wanda zai hana ka kin da in ka tashi sata ba an hana ka sata ba kana yi ba aikin alheri ne kana so kai ba za ka iya yi ba wanda ke son yayi sata ba an hana sata ko Najeriya an hana ta sata ne ba bane dokan musulunci da dokan kasa da dokan ko ina ba masu son su ba yi suna yi to in ka ce za ka taimaka ma al'ummarka ko ƴan ka shine shine zai zama abu wahala in ba ka so ne in kana so ka sayar da za ka yi ga kinan wahalar ruwa ake yi balle kace cikin azumi kuma an zo itikafi sannan ga ban daki da muke da su guda biyu kan kanana ba su isa cikin ranar juma'a mutane mawadatan na zuwa da cikin gwamnati da mawadatan kansu su zo su ga yadda wuri ya kwabe kwade da fitsari da najasa da menene sallar juma'a ciki za a yi da ai sallah ba wanda Allah ya mu muwafaka ya ce ba za ya da dubu mai kyau a je a cire kuma aka samu dama za a iya gina ban daki wancan bangare wane ne zai ɗauki wannan sai in Allah ya rufe ka alheri ka ɗebo dan kaɗan cikin dukiyar ka zo kai ka yaye wa musulmai mm, al'amari al'amari mai girma manzo Allah ke duk wanda ya yaye wa mumini bakin ciki ko bacin rai a cikin duniya Allah zai yaye ma bakin ciki ko bacin rai a ranar lahira wane ne baya son wannan haka kullum ake fama ruwa ba ruwa bai wadata ba a cikin masallacin nan sai ɗan kwa babban da ake tarawa ko ko wani bayan Allah akwai bayan Allah da ke wanda ya bada kuɗi wanda ya haka amma makaranta ba ta ba masallacin nan ko kwamfuta ba mutane su wai ai makaranta ke ɗaukar masu nauyin ko a'a waɗannan ƴan kuwa babba da kuke bayarwa kafin wata ko wani bawan Allah zai ce menene ake so zai yi shi ne abin da ke tafiyar da masallacin nan kuma kowace shekara mun al'umma tana zuwa a zo a yi itikafi a zo a yi karatu a zo a yi sallah baki daya duk sa'an da mutum ya galabai a turo shi masallacin da yake to yana bukatar masu aikin alheri su zage su mika hannunsu su taimakawa addinin Allah ba dan Allah ba ko addinin Allah ba a'a kana taimakawa addinin Allah Allah ya ce manzon da zai yi qardan hasan wane ne wane ne zai ba Allah rance kyakkyawa Allah ya saka maka fiye da haka me Allah zai dukiya to waye ya baka dukiya duk abin da Allah ya halatta Allah ba bukatar sa Allah ya yi sa ne dan kai amma dan ya girmama kai sai ka ba Allah rance dan Allah shugaban kasar gwamnati zai ce ka ba shi rance duk kan ba sai ya ba da rance ba Allah ya ce ka bayar Allah zai baka fiye da haka الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وأن كثير دوسيركم أتكين hanyar ta da addinin Allah ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى sa'annan kuma bayan sun yi ba za su yi gori ba ba za su yi cutar baka ba ba za su yi duk abin da zai bata wannan ladan ba to aya da ya kawo kenan a karkashin wannan babi sai ce babu man ahabba ta'jila sadaqati min yawmiha yace babin da ke bayanin wanda yake wanda ya gaggawa ya bada sadaka kada ya bar ma na sadakan wannan ranar ta kwana a kwana ka gari a'a ran nan yau yau ɗin ka bayar yau kake mallaka gobe hannun waye jiya ya ba ka da abin da za yi jiya yau shine abin da ke hannunka za yi aikin alheri abin da ka bata jiya za ka iya gyarawa wa ke da tabbas a cikin mutum zai kai magarba yau balle gobe قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن عن عمر بن سعيد عن أبي عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت أو قيل له فقال كنت خلفت في البيت كبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمت صلى الله عليه وسلم an karbo daga ukubatu dan haris Allah ya kara masa yadda daga manzon ajiyar sallabi na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi muna sallan na asar fa asra'a thumma dakhala al-baita sai da aka idar da sallar la'asar sai suka ga manzon Allah ya tashi da sauri sabanin yadda ya saba a gurguje ya shiga masu gida ya fito sun ce ya manzon Allah mun ga kai wani abin da ba mu saba ganin kana yi ba menene ya faru a gurguje mu ka shiga gida ka fito yace na tuna ne akwai wani zinari da aka kawo na sadaka shi ne ba na son ya kwana gidana na je na ɗauka na raba wa mutane haka ritu an ubangita ta faka samtu sai na je na raba babu taharidi ala sadaqati wa shafa'ati fiha yace babin da ke kwadaitarwa mutane ko yake nuna wa mutane ko yake gwada wa mutane ayi sadaka kuma ayi shafa'a ayi ceto a cikin sadaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da bai bayyana wa mutane ba abin da ake nufi da ceto na shine zamu zo mu gani a cikin hadisi duk sa'an da ka fahimci addinin musulunci kuskure ka tabbatar da cewa barnar da kake yi ta fi jarar da kake yi barnar ka ya fi jarar ka yawa manzo a ce babu taharidi ala sadakati babin da ke bayanin a wa mutane su sadaka dan kanka dan ladan kanka samun kanka wa shafa'ati fiha da kuma ceto ko neman alfarma a cikin sadaka din ba wai ka neman ma kanka ba ko ko a'a ka neman ma wanda bai cancanta ba قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة حدثنا عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل قبل قبل ولا بعد ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي القلب والخرصة an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace eh yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ranar sallar Idi fa salla rak'atayn sai manzon Allah ya je salla rak'a biyu sallar Idi kenan bai lafi daga fannin haka ba bai da bayan haka ba lam yusalli qablu wala ba'du ko قبل ذلك مبني على الضم لكسره على الإضافة مع النية مع المضاد قبل ذلك أو بعد ذلك ko kuma mala ala nisa'i sa'annan bayan yayi sallar kidi yayi ma mutane wa'azi yayi jawabi yayi gargadi sai ya aka ga cewa watakila mata taron mata sahun mata inda jama'an mata suke ba su ji ba ko ba su taru ba ko sai manzon Allah ya tashi yana tafe yana dogare kan bilali bilali kuma ya bude tufarsa haka sai suka je wurin taron mata fa wa'azahunna a ce taron mata kuma suna suna bukatar wa'azi sai manzon Allah ya musu jawabi ya musu wa'azi ya musu gargadi ya kwadaitar da su wa amarahunna an yatasaddaqna ya umurce su yace ya ku mata ku yawaita sadaka ku yawaita sadaka saboda ni naga mafi yawa mafi yawaitin mazauna a wuta mata ne suke da yawa saboda haka ku yawaita sadaka dan Allah ya kare ku da wannan fitina kada Allah ya sa ki ga wannan abin sai wannan suna jin abin da manzon Allah fada dama manzon Allah kafin Imam Bukhari ya kawo yace manzon Allah yake ku yi sadaka jiya da ya kidar da sannan da asar abin da ke aje gidan ma yayayi bai ya kai aka ya yayayi zuwa ya dauko ya bayar dan yau ya ce ka bada sadaka dan Allah zaka yi kiyaya yana cewa su bada sadaka sai ka ga mata wannan ta kire yan kunninta wannan yan abin wuya wannan waruru wannan duk su kire, suna je sakawa cikin rigan bilali suna bada sadaka sai wata mace ta tashi ta ce ya manzan Allah menene ya kawo wannan yasa mata ke sai ce li anna kunna تكفرن اللعنة وتكفرن العشيرة أبن muku wannan bala'i kuna yawaita tsinatayya tsinace tsinace nan kuma kuna butulce wa mazanku law ahsanta ila ihdahunna dahra da za ka yi shekara kana mata aikin alheri yau ya zo ya same ka ba ka da hali ba ka da kuɗi aka takaita ko aka tsaya sai ta ce ma ra'aitu minka khairan asli sai ta ce me aka tabai min me aka tabai min wannan kalma da sai aka ce shine butul قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد حدثنا ابو هريره ابن عبد الله بن ابي برده حدثنا ابو برده ابن ابي موسى عن ابيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءه السائل او طلبت اليه حاجه قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء an karbo daga abu musa al-ash'ari yace daga daga daga Abu Musa al-Ash'ari yace manzan an Abi radiyallahu anhu kana kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kasance idza ja'ahu sa'at sa'ilu in mai bukata yazo yana roko aw qulibat ilayhi haja ko aka zo ana neman wata bukata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah zai iya dauka ya bayar zai iya yi zai iya biyar bukatar amma sai wai-wai wurin sahabban sai ce ishfa'u tu'jabu ku yi ceto ku yi shafa ma'ana wanda ta ke ce wani ya cancanta wani yana bukata a kyautata ma wani in ka tashi kai wannan shine shafa'a ce tunda zaka neman wanda ya zo neman bukata manzo Allah ce Allah zai baka ladan wannan sawa'an an biya bukata ko ba a biya ba sai ce musu isfa'u tu'jaru manzo Allah yana faɗaita musu mutum ne shekara ta kai an san yanzu samun addinin a lauke ka makaranta yana da wahala idan ce da Allah malam ina roƙon ka ina samun kafa a kai maka ka tashi ka je ka ce dan Allah wani a dauke shi in sun dauka ko ba su dauka ka kai ka samu lada ba shi cikin cewa wai ba ya adalci ba wai dan an ce ayi kaza to wanda ke da takardu sa cikin ne zai da samun kafa da kai duk wanda ya zai na kamun kafa ne yake bukata ba yana da wai kan tangarda yana bukata a taimaka masa ba sai ka je ka ce dan Allah in dai ba saba wa doka wannan wannan abubuwan da ya kawo takardu sa in sun cika dan Allah a taimaka masa in sun dauka ka samu dada in ba ba dauka ba ka samu dada haka neman aiki haka neman tunda wannan da ka je kai mace to kai mace kake neman mafari kake neman alfarma ka tabbatar da cewa na kwarai ne amma in ba na kwarai bane ka je kai ma ka saba Allah sai dai ya zama na ka bar musulmi akan halinsa a boye in baka san wani sharri game da shi ba sai ka je kai masa ka neman masa alfarma din in ka san yana tare da wani sharri ko tana tare da wani sharri kada ka je ka nemi alfarma a zo a bayan dan kai sa'annan su je su fita al'umma ikfa'u wannan lafazi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ne nake ku ce ta ku ku ne mamma mutane alfarma ku sa ku ce ayi ma mutane aikin alkhairi a gina musu makarantu a gina musu masallatai a dauke su karatu a taimaka musu duk aikin alkhairi ne shari'ar musulunci tana so tujaru Allah zai ba ku lada sa'annan wa yaqdi Allahu ala lisan nabiyhi aw rasulihi ma sha'a sa'annan bayan haka Allah zai yi hukuncinsa akan harshen manzansa in ma da bayarwa ko a'a bai cancanta a bashi ba amma kai da kaje kai ceto din ka nemi alfarma ka samu ladarka daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا توتي فيوكى عليكم sallallahu alaihi wasallam an karbo daga nana an karbo daga daga Fatimatu bintul Munzir Fatimatu bintul Munzir ita ce ta rawaito daga nana Asma'u Asma'u kuma ita ce yar Sayyidina Abubakar yar uwar nana Aisha kenan ma'ana yar uwar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita take cewa manzon Allah ya faɗa mini ita wa nana nana Asma'u manzon Allah yake la tuti fayuka alaiki kada ki hana ke ma hana ki kada ki tsuke bakin aljihu ke ma a tsuke mai kada ki rowa ke ma a hana ki ma'ana ki mika ki ɗeba ki bayar Allah zai yalwata miki a gidan manzon Allah kenan ai uwar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ke kwadaita ke kwadaita masa da ciyarwa ciyarwa ba wai kan maza kadai yake ba a'a duk namijin da ke da hali ke ciyar duk mace da ke da hali ta bayar abinda shari'a ta ci abinda addini ya ci abinda manzon Allah ya ki rowa don haka Allah ya tsara rayuwar ɗan adam ya ba wani duk dukiyar da Allah ya ba su tabbatar da Allah ya jarrabe ka a ciki duk rai hani da Allah ya ba su sun jarraba kai ke da kai talaka Allah yana jarraba ka ne imtihani kake yi baka sani ba ko za ka samu shiga ko ba kai kuma da Allah ya kawo dukiya ya baka jarraba ka yayi wannan rayuwa baki daya Allah yake liyabluwakum ayyukum ahsanu amala تبارك الذي da الملك wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah sai a hankaci ayoyin alqur'ani yace tabarakallazi bi yadihi almulk ma dalla wanda almulki da sarauta da iko da iyawa ce hannunsa تبارك الذي بيده wa وهو على كل شيء قدير shi kuma mai iko ne akan komai a dukiyar da ya baka din nan zai iya kwata ya ba wani a'a zai iya ba kowa da Allah ya ga dama kowa sai ba sa'an nan ce allazi khalaqal mauta wal hayata wanda ya halicci rayuwa da mutuwa wannan rayuwa da muke ciki da mutuwa da za zo bayan haka dan mai Allah ya halice su yace liyabluwakum dan ya jarrabe ku yayi muku jarrabawa yayi muku imtihani ayyukum ahsan amalan wanne a cikin ku yafi kyautata aiki kana son ka ci jarrabawa ka fi kowa ya kyautata aiki yace la tuti fayuka alayki haka manzo Allah ke faɗaitarwa matarsa kanwan matarsa kawar matarsa danginsa ƴarsa kowa sai ce ku ciyar ku ciyar kada ku ɓoye kada ku yi rowa قال حدثنا علي بن ابي شيبه عثمان بن قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه عن عبدة وقال لا تحصي فيحصي الله عليك a wata riwaya aka ce kada ki yi ruwa kada ki hana ke ma a hana ki kada ki kirga kada ki kirdiga ke ma a zo a kirga maki ma'ana duk sa'an da zaka ɗebo kuɗi ka bayar sadaka ko kyauta in ka ɗebo haka ka mika tarin jaye ce kan amma an kana kirga ɗaya biyu uku naira ɗan murtala murtala guda biyar sai ke ɗaya ma naira ɗari fa ke naira ɗari kenan sai ka kana naira ɗari ka ɗauka ka bayar ayyayyau sai ce la tufsi maimakon la tusi kada ki kirga ko ki kididdige nana Aisha da aka mata dukiya tana zaune haka take sai ta tseba ba ko nawa ne sai ke yari a ɗauki kai mawace ke ɗauki kai mawace ba kirga ba haka tarar ba har sai da zuwa anjima aka ce ta ce ba ai yau muna azumi fa ga yam me da me za mu karya da yari ta ce da me za mu karya ce to ai lokacin da nake rarraba inda da kin kina min sai mu ajiye abin da za mu ma'ana hakkar ta sai sai kun manta da kanka الله wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa duk wanda kai ya samu ɗaukaka wurin Allah wallahi ba ruwa yayi ba ruwa na lokaci ko na dukiya ko na abinci ko na ilimi ko na mulki ko na iko ko menene har alfarma gashi manzon Allah ce ayi kana office ne wane zo mutane suka zo suka shiga a a yar yar mata ta zo ko uban ta bai zo ko wannan ta zo tana jin nauyi ta shiga a a sai ka sama a rubuta ake ce mata dan Allah ku taimaka mata tafi ka ce a a ta je ta shiga layi ka san ran da kai ma ai ka za ta ba babu sadakati fi masafa'a yake babin ayi sadaka mutum yayi sadaka gwargwadon iyawarsa قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج وحول السند وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا توعي فيوعي الله عليك ارضخي ما استطعت الذي جمع فأوعى aka ce asma'u ta ce ita ta zo wurin manzo Allah na na asma'u yar uwar na na Aisha ƴaƴan sayyidina Abubakar wanda uban su ne mahaifin su ne ya dauko dukiyar sa baki ɗaya bayar aka ce me kabar ma ƴaƴan kai ce Allah da manzo to gaji yar ma kanta an ce ma ita ma ta bayar a ce manzon Allah ya amince da sayyidina imani sayyidina eh, Abubakar ne akan gaskiya aka ce na na asma'u ta ce ta zo wurin manzon Allah sai manzon Allah ce la tu'i fa yuri Allahu alaikum kada ki tsuke kada ki rowa Allah ya hana ki irbafi masafa'ati ita ki yayyaki ki nika ki bayar wargudan iko matukan kina iya bayarwa kada ki hana wannan a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ake wannan waɗanda suke su ne makarraban manzon Allah ƴar uwan matan manzon Allah da ƴaƴan manzon Allah yana faɗaita musu ne su ciyar باب الصدقة تكفر الخطيئة yace babin da ke bayani cewa sadaka tana kankare laifi tana kankare zunubi kala haddathana qutaybatu kala haddathana jarir an al-amashi an abi wa'il an hudhayfa radiyallahu anhu qala qala umar radiyallahu anhu ayyukum yahfazu hadith rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama an al-fitnati qala qultu ana ahfazuhu kama qala قال إنك عليه لجريء فكيف قال قال قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف قال سليمان قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ليس هذا أريد ولكني أريد التي تموج كموج البحر قال قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس بينك وبينها باب مغلق قال فيكسر الباب أو يفتح قال قلت لا بل يكسر قال إنه إذا كسر لم يغلق أبدا قال قلت أجل قال فهدنا أن نسأله من الباب فقلنا لمسروق سله قال فسأله فقال عمر رضي الله عنه قال قلنا فعلم عمر من تعني قال نعم كما أن دون غد ليلة وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليث an karbo daga Huzaifa Allah ya kada shi dama Huzaifa al-Yamani shine yace mutane sun kasance suna tambayan manzon Allah alkhairi ni sai ina tambayan manzon Allah sharri saboda na kauce masharri saboda kar na afka a ciki saboda kar na fara na fada a ciki shine ake ce da shi sahibu sirri shine abokin ma'abu abokin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani sirri ne wani abu boye ba a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce din daga wayansu mutane cikin sahabbai yake wani kada ka rubu da shi munafiki ne wani mana wahayi ya sauka amma zahiri ba wanda ya sani abinda ake nufi da sirri an karbo daga Hudayfa radiyallahu anhu qala قال عمر رضي الله عنه سيدنا عمر يتيا يتنبي صحابي أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة وانيلي أتنكو يحدث كويكيا يحديث من الله ده يمكن أجمد الفتنة قال قلت انا احفظه sai Huzaifa ce ni na hadda ni ina sani ina sane da abin da manzon Allah ya faɗa kama kala kamar na kiyaye wannan hadisin kamar yadda manzon Allah ya faɗe babu ƙari babu babu rai qala innaka alaihi la jari yace lallai kai tana da karfin hali akan wannan al'amari fa kaifa qala to me manzon Allah ya manzon Allah ya faɗa? قلت سينتي سيف زيفيتي فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف إذا أما فتنة المسلم في فاروة أتكين أنسى كمان كفتنو دا أنسى كو إيالك وانا أبدا بي كينا كبيرة با أن ليفوكا كتن سبو دا سم إيالك كو سم ماتنك كتن كودا كي أصابا وألا أبدا كي با كبيرة با أكتي سلولي دا صدقة دا أيكين الخير لا تكن كريمك وانا ليفين محل شاهد كينا إمام البخاري قال سليمان سليمان يقول قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن رواية كده قال سيدنا عمر يقول ليس هذا أريد با وأنن كنانا في تنونك كي فيبا با با سونة فيبا أبنى نكي نفي ولكني uridu allati tamudu kamawjil bahri ni ina so in naji game da fitilu da kuke tunkudowa kamar yadda kun fance kuke ma'ana fitilu masu ɗimbin yawa wannan ta zo wannan ta biyo baya wannan ta biyo baya wannan ta zo har abada har kowa ya zai ya rude rasa me yake ciki qala kultu laisa alayka biha ya amiral mu'minin ba su sai zai ce ai kai amiral mu'minin sarkin musulmi ran kai dade akram ai ba ka da laifi game da wannan babu laifi babu damuwa kada ka ji damuwa bainaka wa bainaha babu mughlaq tsakaninka da waɗannan fitinu akwai kofa da aka rufe kofa mun gane hausa ko kala sai na umar yace to wannan kofar da aka rufe ta tsakani na da fitinin an rufe kofar wannan kofar buɗa ta za a yi ko karya ta za a yi fasa ta za a yi fa yuksaru albabu aw yuftahu wannan kofar da take rufe buɗa ta za a yi duk abin da ka buɗe za ka iya ka rufe ko amma abin da ya kare ya fashe fa zai rufu abin da ake nufi kenan sai ce wannan kofar buɗa ta za a yi ko fasa ta za a yi kakkarya ta za a yi kana kuntu la bal yuksar sai nace a'a wannan kofar fasa ta za karya ta za a yi da karfin tsiya duk abin da karya shi da karfin tsiya kuma ka san me zai fito fitinar tsiya kala fa innahu idza kusira lam yughlaq abadan sai ce sai na warke har aka fasa wannan kofa ko aka karya ta ba za a taba rufe ta ba har abada dama tana nan lafiya ne kuka rufe kuka buɗe ko in ta karye shike nan wannan ya fita wannan ya fito suna jin juna fitanin fita in lailal muzlima haka manzo Allah ce fitinu kamar dukkan dare mai duhu قال قلت أجل قال فهبنا أن نسأله من الباب yace sai muka ji kwarjini muka ji tsoron mu tambaye wane ne wannan kofar da za a karya فقلنا لمسروق sai muka ce ma masruki ka tambaye shi fasa alahu sai masruki ya tambaye Huzaifa wane ne wannan kofa fa kana Umar radiyallahu anhu ce sai na Umar shine wannan kofa za a zo a kashe shi daga nan fitinu za su faru har a nan kasa wata rana ta je da sunan Afghanistan wata rana ta da sunan Filistin wata rana da Bosnia wata rana Nigeria wata rana da duk haka za ta ta yawo har annabi isa zai wata rana ta zo ta bullo muku cikin tsadar kaya wata rana ta bullo muku cikin wuyan man fetro wata rana ta bullo muku cikin fitinu rashin zaman lafiya wata rana ta bullo muku ga sunan bila adadi kada fa Alima umar umar ya san da haka cewa shine kofar man ta ya san wa kake nufi kuwa kana na'am yace i kama anna duna gadin laila umar na sane da wannan